سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا ku yi gaugawa zuwa ga ayyuka na gari wanda za ku samu gafarar zunubbanku ta hanyar aikata su daga tuba da waninta daga cikin ayyukan kwarai domin ku samu aljannar da faɗinta kamar faɗin sammai da ƙasai wannan aljannar Allah ya tanade ta ga waɗanda suka yi imani da shi da manzanninsa wannan sakamako falala ne daga Allah yake ba da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa Allah mai tsarki ma'abocin falala ne mai girma ga bayansa muminai